بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa wa Allah godiyarmu makaɗaici mai rinjaye da ya kaddara mana haduwa yau ma kamar kullum cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki goma sha takwas wannan shine majalisinmu na goma sha bakwai cikin amincewar allah shekarun hijira 1438 mun kwana a ƙarshen suratul an'am yau cikin yardar Allah za mu tashi daga farkon suratul araf suratul araf Makiya ce wato ta sauka a makka gabanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya koma madina Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu ya amince da aikinmu Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu abin da ke cikin wannan sura ya ba mu ikon aiki da shi farko Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim alif lam mim به وذكرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم wato da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karanta wannan sura surar ta fara da waɗansu haruffa wato guda hudu akwai alif akwai lam akwai mim akwai sod to waɗannan haruffa da su ne suna ɗaya daga cikin huruful hija'iyya waɗanda ake haɗa kalmomi da su waɗansu suna yin ƙoƙarin fassara abin da ake nufi da su amma abin da ya fi sauƙi ga kowane mai fassara ya ce allah tabaraka wa ta'ala ne ya bar wa kansa sirrin wa'annan haruffa kitabu allah ya ce littafi ne unzila ilaika wanda aka saukar maka shi ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka fala ya kunfi sadarika harajun minhu kada ya zamanto akwai kunci da damuwa fi sadarika a cikin kirjinka cikin zuciyarka minhu dangane da wannan littafi na alkur'ani dangane da isar da wannan sabo na alkur'ani domin dole ne idan har za ka isar da shi don gargadi ne taswa ce dole wanda ka gargada wani in ya gargadu wani kuma haushi zai ji wani zai ce ka kuntata mishi wani shi kuma zai kuntata maka don haka kai karka damu Allah ya saukar maka shine dama litun bihi don ka gargadi kafurai da shi wa zikira kuma don ya zama tunataswa lilmumini daga masu imani wannan shine aikin alkur'ani dalilin da ya sa aka saukar da kur'ani kenan zira bihil kuffar don ka ka kakurai da shi wa zikira na sannan ya zamanto tunataswa ga masu imani kaga shi qur'ani in ma kace yi imani ba wai kenan ya barka ba kullum Binka yake yana tunatar da kai yana ma wa'azi yana tunatar da kai yana ma wa'azi yana tunatar da kai kafiri fa gargadi ake masa kul karka yadda ka mutu akan wannan aqida ta kafa in ka kuskura ka mutu da haka makomar ka wuta zaka dawwama cikin azabar Allah shine gargadi tunataswa kuma karfa ka manta ba ka sake komawa yar gidan jiya ba tun da ka riga ka yi imani ka yi ƙoƙari ka kiyaye imaninka kaga ka mutu kana musulmi shine ma'anar wato manufar saukar da alkur'ani litun bihi wa zikira lilmu'minina to tun da gashi nan an saukar da shi don a yi mana gargadi da shi a tunatar da mu mu 'yan adam to yanzu menene ya kamata sai Allah ya ce

wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar zuwa gare ku to ku bi shi ku bi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da shi dinnan na ayoyin alkur'ani da kuma fassarorin da yake yi wa alkur'ani ku yi ƙoƙari ku bi ya fazo min rabbikum daga wajen ubangijinku ne fa kada ku bar shi ku bi wani ku bi abinda Allah ya saukar zuwa gare ku daga wajen ubangijinku mahalicinku wala tattabi'u min dunihi auliya'a kada ku bi auliya'a waɗansu masoya min dunihi koma bayan alkur'ani min dunihi koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku bi wa'yansu masoya wanda har dokokinsu zai zo ya fi na alkur'ani a gunku ta yanda za ku saba wa ƙur'ani ku kyautata maganar waɗancan ku saba wa manzon Allah ku inganta maganar waɗancan kar ku yadda su zame muku auliya a masoya waliyanku majibinta al'amari har su zo su ɗara alƙur'ani a gunku su ɗara manzon Allah a gunku kar ku yadda wala tattabi'u min dunihi auliya sai Allah ce kash sai dai fa ina kalilan kaɗan ne ma ƙwarai tazakkaru na kuke zantuwa. duk wannan gargadin da ake wallahi kaɗan ne masu bin ƙura'ani din kaɗan ne waɗanda suke bin ainihin asalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaɗan ne ƙwarai shi dai ƙura'ani ya hana kaya ce wala tattabiyu min dunihi auliya kada ku bi waɗansu masoya min dunihi koma bayansa auliya'a su zama su ne masoyanku to amma Allah ce kalilan wallahi kaɗan ne ƙwarai maɗin shi ne ma ƙwarai tazakkaru na kuke wazantuwa ba sarai ake samun masu wazantuwa ba su yadda doka sai Allah mai zartar da ita sai manzon Allah wallahi kaɗan ne ƙwarai tazakkaru na kuke wazantuwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yawa in yace yawanci sai ka ji batattu ne in dai zai umurce ka da bi bai cewa ka bi majority ka bi yawa mm ka bi gaskiya ko mutum ɗaya ne yake kan gaskiya raba kusa da shi ku tafi ku ko da duk gari suke suka taru akan wata matsala in dai ba daidai ba ce baro musu kayansu don Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minina wallahi yawancin mutanen duniya walau harasta ko da kana ce yi kwaɗayin su yi imani da iya wa'azinka da iya lafazi da kwatance da misalai ina ko ka yi kwaɗayin haka wallahi ba za su zamanto masu imani ba haka Allah ya ce aksarun nasi mafi yawan mutane walau harasta ko da ka so ba za su zama tobi mumini na masu imani ba ku dubi inda Allah yake cewa kuma idan ka ce kuma yawa za ka bi to za ka bata wa in tuɗi aksara man fil ardi in ka ce mafiya yawa su za ka bi a bayan ƙasa to yuzilluka za su ɓatar da kai an sabilillahi kabar farkin Allah in dai ka ce yawa za ka riƙa bi to yanzu nan za ka ɓata wa in tuɗi aksara man fil ardi in ka bi mafiya yawan da suke raye a bayan ƙasa to yudillu ka an sabilillah za su ɓatar da kai ka gauka bar addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikuna don yawancinsu ba ka samun suna imani da Allah ɗaya su dogara da Allah komi don Allah ikhlasi don Allah su don Allah yankansu don Allah tawakkali ga Allah komi illa wa hum mushrikuna sai ka samu suna yar shirka ko yaya take sai dai an dan raba wani abu an dan liƙa Allah ya sauke sai Allah ya ce wa kan min qaryatin wa fajaa بأسنا بياتا أو هم قائلون الله يتي وكم من قرية أهلكناها ديوا cikin alƙaryu muka hallakar da su ba wai ku ne alƙaryar farko ba makka ba wai ku ne alƙaryar farko ba ko ma wace alƙarya A'a an yi alƙaryu dewa kafin zuwan alƙur'ani an hallaka su ne saboda me saboda ainihin sabawa manzanni da suka yi sabawa manzanninmu suka yi sai muka hallakar da su bi mukhalafati risalatina wa takzibihim saboda sabawa manzanninmu da kuma sabawa manzancin da kuma ainihin ƙaryatawa da suka yi shi yasa sai muka hallaka su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wata aya wa laƙadistu huzi a birusulin min tabbas an yi manzanni kafin kai ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma da suka zo an yi ta musu isgilanci ana ta ba'ansu ana ta zolayensu ana ta musu miyagun kalmomi ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa haƙa billazina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una karshe sakamakon abin da suke na izgilancin sai ya zo ya hau kansu ya koma musu sai Allah ya kama su ya darkake su ya halakar da su yau ko su ba a ji to su ma waɗannan da suke yi maka izgilanci suke ba'arka suke zolayarka suke gaya maka miyagun maganganu to wallahi su kuka da kansu su yi wa kansu kiyamun laili yanda waɗancan ba su tsira ba su ma waɗannan fa ba za su haye ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ka'ayyin min ƙaryatin ahalaka na hawa iya zalimatu da yawa cikin alƙaryu muka halakar da su saboda suna shirka suna zalintar kansu suna yin abin da Allah ya hana su ga sunan fahiya kawiyatun ala urushiha in ka je inda suke da sai ka tarda su an rusa su ga ginshikan ginin su nan da nan ne su wane suka zauna kawiyatun ala urushiha an ruso su akan ainihin ginshikan su wa bi'irin gaga garijiya nan mu'abbara empty wofi ba mai sha ba mai shayarwa gariyojin su nan da nan ne suwa ne suke shayarwa nan kabila wance ta rayu ga kufayinsu ga rijiyoyinsu da a al'adar da in ka zo rijiya haka za ka tar da mutane dankam masu ɗiban ruwan sha masu ba dabbobi ruwa to yau ga wurin ba kowa ginin ya rushe ga rijiyoyin empty ba mai sha ba mai shayar da komi ina mutanen wajen an halakar da su wa ƙasirin ga benayen fada inda manya masu mukami suke rashid wa'inda suke maɗaukaka mashid ko maɗaukakan su ga sunan ba kowa yau ina mutanen ciki an halakar da su to don haka kuma ku yi hattara ba gagarar Allah za ka yi ba Allah subhanahu wa ya aje wa kowa ajali ya ce wa kam na min ƙaryatin ba ma'ishataha wa'yansu kuma jin daɗi kawai za su ji saboda ga kuɗi ga lafiya ga mulki batsarat ma'ishata sai su rinka tinkabo da wannan jin daɗin nasu Allah subhanahu wa ta'ala ce su ma wa'yancan ina suke fatilka masakinuhum ga can kufayin gidajensu lam tuskan min badihim illa qalil ba wanda ya zauna a kufayin ma sai yan kaɗan irin masu wucewa wanda zai ɗan yi zongo gefe amma ba mai zuwa ya gida a wurin in an ce kufayin suwa ne ne aka hallaka su ba mai zuwa yayi gari a gu kai sai ka je ba zan je ba eh ba zan ba <laughs> kuma mu ne masu gadon duniyar duka inna hannu nurisul arba wa man alaiha wa ilaina yurja'una dole wa'annan su halaka mu gaje gun wannan su halaka mu gaje gun karshe sai an dawo an rasa mai gado mun gaje duniyar duka in ji Allah Allah subhanahu wa ta'ala a nan shi ya sa ya ce wa ja'ahum ba'asuna azabar musun tazo musu bayatan cikin dare haka kawai mutane suna kwakwance kawai sai bala'i ya zo Kwakwan ba shiri auhum ƙa'iluna ko kuma da rana an jo aiki an dawo ana hutawar ƙailula irin kwanciyar hutun yini dinnan kwakwan, sai bala'i ya zo Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ƙyale mutane yake yi shi sa kake ganin ana abun da kaga da dama domin aikin da ake tafkawa a yanzu ya kai a hallaka duniya to amma an ƙyale mu ne saboda addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce a ƙyale mutanen kar a hallaka su bai ɗaya kamar yadda aka hallaka mutanen farko Allah Ubangiji ya taimake mu ya kare mu ya tsare mana mu sai Allah ya ce فما كان دعواهم إذ جاءهم بعثنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين دومين إتا هلكا باوي للي sai in an hallaka gari duka shi kenan aka yi hallaka ba kai in dai ka halaka ai kai kam duk duniya ta hallaka ko eh. to haka halakar kuma take zuwa mutane kwatsam kana iya ka buto gida ka yi wa matanka ashar ka kuntun guduma musu kai wai ai kai gwani ne kana zuwa za ka kwalta he mota ta fasa ka zasu ji ba daɗi da zasu ji su ɗin ai suna da tausayi kai dai mugu ne ka kuma tafi kuma Allah zai fi canji eh? kwarai kuwa sai an musu canji tukunna sun je gun mai imani sannan sai su rika cewa kawai Allah raka taki gona aka rokan lahu eh ba addu'a sai ka ci cuci wani ka ce ya je inda duk zai je ka hau motar ka fi he ta yi kuli kulin kubura da kai ba halaka duniya a gunka ba wallahi ta halaka eh wallahi ta halaka ba to duk abinda mutum yake yi ya yi hattara yanzu nan za ka yi zuciya kai ai kaza kai kaza za ka yi fi fi kai nan kai nan baka sani ba mun tuna ne suka rage maka kwatsam kawai ka ga mutum an katse shi kenan ya gama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa amina ahlul qura yanzu mutanen alkariyu sun amince ne an yi su na bayatan bala'in mu yazo ya same su cikin dare eh wahum na'imuna suna bacci zuwa ba kawai muke mu kwakwanta mu yi shuru hmm. yanzu in bala'i ya zo mai za ka iya wa kanka eh? Allah yana iya aiko bala'in a kwanta kai baka tashi ba ko ka kwanta kenan a au amina alul qura yace ko kuma mutanen alƙarya su sun amince ne an ya'tiyahum a na, bala'in mu yazo musu duhan da hantsi kun tashi wannan ya tafi ofis wannan sun tafi makaranta wannan sun tafi kasuwa wannan sun tafi iskanci wannan sun tafi icce wannan sun tafi gona wannan sun tafi kiwo kawai bala'i sai ya duhan da hantsi ko bayatan au duhan ko kuma lokacin kailula duk Allah yana iya yi lokacin da kake cikin kwanciyar hankali a lokacin Allah zai iya aiko ma bala'i ba ka sani ba ba lokacin da kake tsammanin mutuwa ba yawanci idan mutum ya ji cikinsa ya murɗe yana ta ƙullewa zufa tana ketomar yana ganin duhu sai ya tsammanin zai mutu mm. ko to sai ka ci ka ƙoshi ka ɗora jus ka yi gyatsa ka yi wa motar kaki sai mutuwar ta zo lokacin da kake jin daɗi ko kuma ka hau katifarka ka kafanta sai mutuwar ta zo ba lokaci irin wanda Allah ba zai iya ɗaukar ran mutum ba ba wai dole sai an halaka son duka ka halaka ba kai kaɗai in ka tafi dai kai kam ka duk duniya ta tashi ba ka da ragowar komi ka ji a jikin ka wai ai haba an dade yana cewa za a tada duniya yau ta tashi ran da ka mutu kai kam ta tashi kullu man mata faqat qamat qiyamatuhu hmm. duk mutumin da ya mutu shi kam kiyamarsa ta tsaya to kana zamanin shungullan mu anan za ta yi maka wani abu ne eh to ba wani fa'ida da za ta maka kai kai ka gama to kada mutum ya amince Allah ya ce afa aminal ladhi afa aminal ladhina makaru sayyiati akwai wanda fa su kullum ba su da aiki sai kulle kullen makirci yanzu su sun amince su yi ta makirci ko da yaushe su kullawa wannan su kullawa wannan ba sa tsoro an sifa Allahu bihimul ardu kasa ma fa sana iya ainihin wato rubtawa da mutum kana tafiya he kai tuntube he ka fadi kibis akwai wani bawan Allah ya sai jallabiya sabuwa sawan farko ya zo zai tsallaka kwalbati irin lambatun nan haka mm. shi ya saba da jamfa sai ya tsallaka ashe ita taɗe mutum take yi kawai sai sawun bai iso ba kawai sai ya faɗi sai buge nan ya sare nan kawai sai ya faɗi ya mutu shi kenan fa shi wannan ƙasa ta rubuta da shi yanzu shi yana ji a jikinsa duniya tana nan? duniya ta shi ya gunsa shi nan an rubuta da garinsu inda abu ya shafe ka ya tafi da kai kawai duniya ta tashi kai kawai don ba rabon ka a sauran ragowar duniyar kai taka ta kare Allah ya kare mu to shi yasa irin wayannan masu kulle kullen makirci su yi hattara kullun ka kulla alheri kara ka yadda ka rika kulla sharri domin baka sani ba kila rannan shine yinin ka na karshe kuma akan tada mutum akan abun da ya mutu akai yubu asul mar'u ala ma mata alaihi ana tada mutum akan abun da ya mutu akai yi kokari ka mutu da aikin alheri hulka shedinka da karkare duniya da sharri da shi za ka tashi shi yasa ake sha'awar cikawa da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu su irin waɗannan mutane a afa amina ahlul qura an yi a tiyahun basuna bayatan wahum na'imuna su suna ganin idan bala'in mu yazo suna bacci ya za su yi eh aw amina ahlul qura an yatiyahum basuna dhahum wa yuduhan wa hum yal'abuna afa min ahlul qura haka dai Allah yake ta kawo mana misali a cikin alqur'ani to don haka alqur'ani Allah yayi mana shine don ya zama tunatarwa gare mu an gane ko Allah ubangiji ya taimake mu aw humul azabu ko kuma azaba ta zo ta sami mutane min haisu la yashkuruna ta inda ba sa tsammani ku dubi wata irin azaba da ta bullo mana inda ba ma tsammani muka yi ta gudu muna barin gidajenmu wai kai ɗan adam ba kura ba sai ka bar gari ka bar gidanka ka bar cikin gari ka shiga daji ka shiga lanho ka cusa kanka ka kwanta wai yanzu ka samu gunsira wallahi ya fi sauki karamin bala'i ne wannan mm-hmm. eh kai da gari in kaga dare zai maka ma a daji Allah Allah kake ka dawo cikin dare ka bar ga gidanka ka bar gari ka shiga jeji ka samu lampo ka shiga wallahi dare na yi ana yin jeji ma wannan karawar musiba ce ana yin hanyar danje eh Allah yana iya azabtar da mutane wallahi yanda ba sa tsammani eh aw ya'khudhuhum fi taqallubihim ko kuma kuna nan kuna ta jujjuyawa wannan yana gabar wannan yana gudu wannan minangi wannan miyofi wannan kawai sai a nangi mutum kwatsam shikenan ya gama yawo ba saura Allah ya sauke takallu wannan ya yi nan ya ɗauki, wannan ya hada da wancan wannan ya raba wannan da wannan yannan ya kulla wannan da wannan wannan ya faskara wannan wannan ya jona wannan da haka ana ta yi ba haka duniya take ba to ana cikin haka Allah yana iya ɗauke wuta kawai ƙit sai ka ji kai ka mutu to shi kenan fa kai kam duniya ce ta tashi abunka Allah ya kare mu to Allah subhanahu wata'ala ya ce yana iya yi muku haka fama hum bi mu'jizina kuma wallahi mutane ba gagara Allah fa za su yi ba kar ku ga kun yi yawa yanzu ce ba Allah ma yanzu ai jama'a ta masa yawa mm wallahi ba wani kowa Allah ya san da shi eh aw ya'khudhahum ala takawufi fa inna rabbakum la ra'ufur rahim Allahu akbar duba ku Allah ba don ra'ufun bane rahimun ne ai mu abinda muke masa ai ya kai inda ya kai to amma kasancewansa ra'ufur rahim wato rahmatuhu rahamarsa sabaqat gababatu rahamarsa ta rigayi fushinsa idan ya fusata rahama sai ta zo Shi kenan sai ya lullube bayansa da rahama ne Allah ubangiji ya lullube mu da rahamarsa don haka yan uwa musulmi ayoyi a cikin littafin Allah suna da yawa waɗanda suke tunatar da mu irin wannan Allah ubangiji ya samu tunata shi ya sa Allah a farkon surar ya ce. wannan ƙura'ani an saukar da shi ne litun zira bihi don ka gargaɗi kangararru bihi da shi wa zikira lil mu'minina kuma ya zama tunatarwa ga masu imani to mu da muka ce mun yi imani ya kamata idan aka tunatar da mu da alkur'ani tunataswar ta amfane mu kada zukatanmu su zama kamar na kafuran farko Allah ya taimake mu sai Allah ya ce mu فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله سبحانه وتعالى آه mun tsallake wani ayar mun gama ta? fama kana da awahun ko? yauwa fama kana da Eh, ya karanta ta ɗazu sai dai ni ne ban fassara ba fama kana da awahum ba suna, lokacin da suna bala'inmu ja ja'ahum ya zo musu fama kana da awahun ba abinda ya kasance kiransu abinda suke kira illa an ƙalu face cewa kawai suke inna kunna zalini ko lalle sun kasance sun zalunci kansu lalle sun shiga uku sun zalunci kansu su da kansu fa in bala'i ya zo haka za su rika kira ba su da wata kalmar da ta wuce wannan kuma duk mutumin da bai rayu akan ka'ida tauhidiyya ba to in bala'in mutuwa ya zo kuka zai yi kawai yana cewa ya shiga uku ya cuci kanshi Allah ka kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falanas alannan lazina ursila ilaihi lalle tabbas sai mu tambayi waɗannan da muka aika musu manzanni mu ce manzanni sun zo muku in sun ce e ko sun ce a'a sai mu ce to ku manzanni ya aka yi shine wala alannan mursalina kuma su ma manzannin sai mun tambaye su wato ku kun isar da saƙona ko ba ku isar ba an isar muku ko ba isar muku ba kowa sai an tambaye shi kenan manzanni kansu sai Allah ya tsayar da su gaban jama'a an tambaye su aiken da aka yo muku kun isar e mun isar ku aiken da na yo wajenku manzanni na sun isar muku da sako e eh, sun isar ko kuma a'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukunci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a falana alaihim bi'ilm alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin falanakusanna alaihim bi'ilm lalle sun sai mun labarta musu aikinsu mun kissanta musu yanayin aikin rayuwarsu bi ilim da ilimi mu nuna musu ga rubutu wanda mala'iku suka kwafa kai ka faɗi wannan kai ka aikata wannan kai ka kama wannan kai ka saki wannan kai ka danne wannan kai ka taka wannan kai ka shafe wannan kai ka bunne wannan duka gashi a rubuce ba abun da za a bari littafi ne da la gadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha littafin da bai barin babban laifi bai barin karami sai ya kididdige shi gaba daya kuma gaka sannan kuma a zo a ce gaɓoɓinka su ba da shaida su suka yi ko ba su suka yi ba a rufe bakinka hannu ya yi magana da kansa shi ya yi ƙafa ta yi magana da kanta ta je komi kunne ya ce na ji ido ya ce na gani farji ya ce na yi zuciya ta ce na tsara duk gaba ɗaya don a tabbatar maka bi ilim a baka labarin aikinka da ilimi ba wuya ga kawai za a ce kayi ba kana musu a jaka kai ka wuta sai ka yarda da kanka ka tabbatar lalle ba a zalunce ka ba sannan filayen da ka je ka saba wa Allah ƙasa ta zo ta taso ta ce nan ya yi kaza wannan filin ma bukuwa ta ce nan ya yi kaza wannan tsibirin ma ya zo ya ce nan ya yi kaza in aikin alheri in na sharri idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha ranan ne take bada labarai abubuwan da yan adam suka yi a kanta duka ƙasa sai ta faɗi filin ibadar da ka taka kai duka sai ta faɗa gurin da ka taka ka saba wa Allah duk ƙasar sai ta faɗi inda ka zauna ka cuci wa'yansu sai Allah ya sa ƙasar ta faɗa inda ka zauna ka taimaka wa wasu sai Allah ya sa ƙasar ta faɗa duk abin da ka kaga shaidu kala-kala kenan sannan wajen ba da takardu ma a tabbatar maka ana miko takardar in dai har baka samu ka karɓe ta da hannun dama ba to ka san kawai kai da kanka ka halaka mutane suna miƙa hannu takardun ne za a watso su mutane suna kama takardun su a hannun dama kai baka isa ka kama ba sai dai da hannun hagu shi ma bayan an ɓurma shi ya koma ta baya Allah ya kare to waɗannan duka shaidu ne da za su sa mutum ya tabbatar da cewa eh lalle aikin nan shi yayi shi yasa Allah ce fala na alaihim lalle sai mun labarta musu aikin su bi ilimin da ilimi wa ma kunna ghaibina hayo ai mu ba wai ba ma nan ba aka yi duk abun da kake yi Allah yana nan baya giyabi wa ma kunna ghaibina mu ba ma zama ba ma nan yanzu wani a nan a cikinmu bai san me aka yi a gidansa ba o dukanmu ko eh. to shi Allah haka ne yanzu a gida kila matarka ita ma ta huta sai ka dawo ka same ta tana baccin ƙarya kuma ta je unguwa wajen suwance da su wajen suwanci duka kafin ka dawo ta dawo kuma wajen suwanci ne da sauki a wajen suwance ne yanzu kam ah, to amma dai ai ba ta tambaye ka ba eh. kuma baka sani ba kuma har kana ci a kirki gare ta wallahi ba ta zuwa ko ina ba ta yawo to Allah ma haka ne kana tsammanin wannan abun da muke bai sani ba ya sani ba to yaron ka in ka hana shi ba na son ka je wuri kaza ba na so kaza in ya san baka kusa sai ya je mm-hmm. ko in ka dawo hai kai ta yawan shi ni yaro na ai tunda na mar fada ya daina zuwa bai daina ba baka sani bane tunda kai ba Allah bane mm. kana giyabi to amma Allah shi duk abin da muke ya sani ya kyale mu ne yace wa ma kunna ghaibina mu ba ma giyabi ya zama na wai ka je gunda ban ma nan zaka yi abin da kaga dama ko ina akan idan mu kake akan ilimin mu kuma Allah ya datar da mu don haka Allah subhanahu wata'ala yukhbiru ibadahu yawmal qiyamati bima qalu wa bima amilu Allah zai ba mutane labarin abubuwan da suka faɗa na maganganu wa bima amilu da abin da suka aikata min kalilin wa kasirin wa jalilin wa haƙirin e abun ƙarami ne ko babba mai faɗi ne ko siriri mai kyau ne ko mummuna duk abun da ka aikata Allah subhanahu wa ta'ala zai baka labarinsa dalla-dalla li'annahu ta'ala shahidun ala kulli shay'in domin shi Allah halarce yake gaban kowane abu yake kuma mai ba da shaida ne akan abun a layo ribu an hushe ba da kuma zai buya daga ilimin Allah wala rufalu an shay'in Allah kuma baya gafala daga komi ya rikice ya ɗauka, a wannan ne ko wancan ne ni na kasa Allah baya haka bal huwal alimu Allah shine masani bi kha'inatil ayuni da abin da ido yake na ha'inci wa ma tukufi sudur da abin da ke boye a zuciyar kama duk Allah ya sani ha'incin ido kallo na ha'inci da idonka yake yi Allah ya sani saƙa saƙe ko kuma saƙe-saƙe da zuciyarka take saƙawa shi ma Allah ya san shi ya alamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur Allah ya datar da mu shi yasa yace wa ma tasqudu min waraqatin babu hatta ganye da zai fado daga kan bushiya illa ya alamu face Allah ya san da ganyen zai fado ka duba fa ganye na duniya ganyen duk duniya fa duk ganyen sili ɗaya in ya faɗi Allah ya san da shi yanzu in kana da maina a gidanka kai maina ai ƙananan ganye ne za su yi maka yawa amburela da yake katuwa ce yanzu jiya baka san guda nawa ne suka faɗo ba ko kuma karkashin ta nauni kwance baka sani ba to shi Allah ba kai ka tasa ta ba to baka san wanda ya faɗo ba baka san wanda ya toho ba to shi Allah duk bushiyar duniya hadda masu ƙananan ganye nyiri-nyiri din nan duk wanda ya zuba Allah ya san da zubarsa kuma ajali ya masa ajalin in bai cika ba ba zai zubo ba in ya cika kuma rannan dole ya zuba ma tasqudu min wa min illa ya'lamuha babu wani ganye da zai faɗo daga cikin itatuwar duniyan nan face Allah ya san da ganyen wala habbatin fi zulmatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu ɗanyen abu ko bushashe wanda zai ainihin ɓuya a wani wuri a duniya face dama yana nan a rubuce a lauhul mahfuz tun fil azal yana nan sai da Allah ya gama yin abun sannan yake zartarwa yanzu yanzu zartarwa ake don haka kuma akwai rana tana zuwa da za a zo kuma duk calar da duniya ta yi za a zo kuma a auna shi a gwada a ba da sakamako ka zo wannan takardun aikin naka a ɗora su a sikeli sannan kuma a ɗora aikin sannan kuma a ɗora ka kai mai aikin a ga menene zai rinjaye ka duba gani. duka yana tafi kamar yadda Allah ce walwazu walwaznu yawma idinil haqqo faman hmm. thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce walwaznu ma'auni wanda ake auna a amalul ibadi yawmal qiyamati ayyukan bayi ranar gobe kiyama wallahi alhaku gaskiya ne sikeli ne na gaske ba wai sikeli ne na coge ba ma'auni ne na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala la yazlimu ahadan ba zai zalunci kowa ba iya nauyin aikinka iya sakamakon da nan za ta bayar ba za a kware ka ba shi yasa Allah ya ce wa na ba'u mawazinul qist za mu dora sikeli na adalci li yawmil qiyamati don a bada sakamako na ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a arannan babu wata rai da za a zalunce ta komi wa in kana mithqalu habbatin ko da aikinka bai wuce kwaya min kardalin ta komayya ba ataina biha sai mun zo da ita wa kafa bina hasibina kuma wallahi ya isa mu a ce mu ne za mu yi wannan hisabi ka dubi duk duniyan nan kowa aikinsa komi girman aikin komi kankantar aikin sai an zo da shi babu wanda zai bata ya ɓuya sai aikin ya bayyana kuma sai an yi hisabin aikin ƙarami ne ko babba ko bai wuce ƙwayar komayya ba ko bai wuce ƙwayar zarra ba za a auna maka aikinka kuma a nuna maka nambar iya abin da ka ci in ka ci ɗari bisa ɗari ka hai in ka yi laftu ba jama a ɗan dirza kafin a kai ka ɗan foro. in kuma allah ya taimake ka kai rinjaye ka samu saba'in to in tamanin kowa iya nomban da ya ci jarrabawa ce allah taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah la yazlimu mithqalu dharrati Allah baya zaluntar ka a aikinka ko da ƙwayar zarra ba kaman ticen duniya bane hmm. shi kawai haka zai in ya ga rubutunka ya ɗan yake kyau mai kus sai ya yi maka nomba ya baka kaci kuma inda za a yi keke da keke ka faɗi wani kuma ya yi mummunan rubutu ya ci daidai in aka ga rubutun ba kyau kawai heya haka sai ya baka tara to ai shi mutum ne shi Allah ba haka yake ba la yazlimu mithqalu dharratin ko da kwaya zarra ne aikinka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu komi kankanta sa sai ka gani a littafinka an sa maka wannan abun da kai ba za a ɗauke maka shi don karami bane kun ba za a ce ya yi yawa ba don babba ne mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in taku hasanatun yudha'ifuha sai dai idan mai kyau ne Allah zai nunnunka shi kaji adalci irin na ubangiji da kuma rahama irin ta Allah in mai kyau ne aikin kake yi to Allah zai nunnunka sai ya ninka maka faman ja bil hasanati falahu asharu amsaliha ko masalin ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin batar sab'a sanabila har zuwa ƙarshe kaga wannan in aikin ka mai kyau ne Allah saboda rahamaniyarsa sai ya ninninka maka shi wa yuti hu ladunhu ajran azima sai ya zo maka da lada mai yawa dalilin ganin ka yarda da abin da yace kai kana yi to in kai kaɗan sai a ninka ma amma zunubi in kai ɗaya ɗaya za a rubuta in kai mai biyu a rubuta ma biyu in kai uku a rubuta ma uku Allah bai ƙarawa amma aikin alkhairi ninnin ka maka za a yi ka duba ba kuma mala'ikun da suke bin mutum hatta rubutun su biyu ne akwai mai rubuta aikinka na alkhairi shine a dama akwai mai rubuta aikinka na sharri shine a hagu kuma wannan shi aka nada shugaba mai rubuta alkhairi shine shugaban wannan wannan bai isa yayi rubutu ba sai in ya gaya wa wannan wannan ya ce mishi rubuta zai ce to ba wannan fa ya saba wa Allah yace a dan jira tukunna mai yiwa ko zai tuba kar ka rubuta tukun jira sittasa yan sa'o'i tukunna ko zai tuba Wataƙila in Allah taimake ka sai ka yi istighfari sai ka tuba in kana tuba shi wannan din tunda dama bai rubuta wannan kuma yanzu shi zai rubutun sai ya sama a littafin dama tunda ka tuba dama wancan ya ce kar ya rubuta tuku sai dai in wannan sawoyin sun cika ba yi ba ko kuma ka sake kwaba wani sai ce to rubuta masa daya wannan na yanzu bato ya ce jira ko zai tuba shi ma in ya tuba shi yanzu ya huta da rubutu in kai istighfari wannan ne yanzu na dama shi zai yi rubutu kaga an maida shi kyakkyawa badilullahu sayyi'atihim hasanat yanzu sai wannan na dama shi zai yi rubutu da haka in kuma baka tuba ba har lokaci yayi ko ka sake kwaba wani sai ce to gashi wai ce to rubuta daya eh shi kuma wannan na hannun dama na aikin alheri ko shawara bai ba wancan kana yi kawai Allah ya ce mishi samar goma in kai ɗaya sai a ninka ma in kai ɗaya sai a ninka ma wai so ake kowa ya je aljanna ba amma duk da haka fisgewa muke yi a hakan sai a wuni mutum bai samu mizanin da zai hayar da shi ba sai wanda zai rubutar da shi kawai eh, mai rubuta goman sai ya wuni bai samu mai kyau ba don wannan ɗin ma aikin da kake kana ga kamar alheri ne watakila bidi'a ce don shi ma ba nasa ba ne don shi bai rubuta bidiya ta gani ko kuma ka yi sallar mai kyau azumin mai kyau amma kana shirka mushiriki ne kai to shi ma ba ruwansa da kai don allah bai karbar ibadar mushiriki ka ji inda matsalar ta take allah ya kare to inna allaha la yuzlimu mithqalu dharratin in taku hasanatan in dai hasanatun in dai har mai kyau ne ka aikata yudha'ifu ha sai ya ninninka ta wa yuti ladunhu ajran azima sai ya kawo maka lada mai yawa ranar gobe kiyama sai kaga ga alkhairin kanan wa qala ta'ala wa amma man um, fa mawazinuhu duk mutumin da mawazinuhu ma'auninsa thaqula ko sabulat suka yi nauyi to fa huwa fi ishatin radiya wallahi yana cikin yardaddar rayuwa rayuwa wacce take yardadda wa amma man kaffat mawazinuhu wanda kuma ma'auninsa ya yi soko-soko ya kasa nauyi to fa ummuhu hawiya matattararsa mai rungumansa kamar dan jariri haka to ita ce hawiya wuta ce hawiyar ba wata mace ce mai fasali ba karka ji an ce hawiya kaji kaman kamori wuta ce wallahi wani ɓangare ne cikin jahannama to idan mutum ma'auninsa bai yi nauyi ba to nan ne matattararsa Allah ya ce wa ma adara kama hiya kai me ya sanar da kai wannan wutar hawiya din ka santa kuwa narun hamiya wallahi yi wasa wuta ce mai tsananin kuna mai tsananin zafi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ku duba can kuma yace fa za nufi fi suri idan aka yi busa cikin wannan kaho turannan fa za a taso ne za a taso rannan ba maganar baba ba maganar inna ba maganar yaya ba maganar adda ba maganar mai gida ba maganar kawo kowa a rannan la'an saba bainahu babu dangantaka tsakanin mutane fala'an saba bainahum yau mai zai babu dangantaka tsakanin mutane a rannan wala ya ta sa'aluna kuma in ka tashi ba za ka ce ina iyalai na ba ta kanka kake yi wala ya ta sa'aluna ba su tambayin juna faman Sakulat mawazinuhu kowa ƙoƙari yake ya ga wani irin awo za a yi masa zai haye don sikirinin ne wanda yake mai zafi na ƙarshe faman saqulat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa yayi nauyi to fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune yan aljanna wa'inda suka samu babban rabo kenan man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'auninsa ya kasa komi saboda baya aikin alkhairi to fa ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan sune suka yi asarar kansu saboda mai fi jahannama khaliduna su cikin wutar jahannama za su dawwama ba yi asarar kai ba an yi asarar kai domin asarar dukiya in kai kana sa ran za ta dawo wata ran to kai ɗin kanka ɗungurunkun ka rasa don ka shiga gunda la ta mutu wa ta haya ba za ka mutu ba ba za ka rayu ba kana nan cikin bala'i ko da yaushe ba rayayye ba ba matacce ba domin idan aka ce ka mutu za ka huta ai amma aka ce kana da rai kuma kamar kana jin daɗi to ba rai ba rayu ba rayuwa ba mutuwa cikin bala'i kawai Allah ya kare mu eh kai sauran lokaci ko hmm? hmm? to to yanzu wannan au wanda aka ce ma'auni za a auna ayyuka wani lokaci za ka ji an ce ana auna ayyuka wani lokaci a ce ana auna masu aikin wani lokaci za ka ji an ce ana auna ainihin takardun aikin to duka malamai suka yi ta tattarowa suna ta haɗa hadisai da ayoyi da suka yi wannan magana suka ce abun nau'i nau'i ne a hisabin akwai lokaci da takardu ne za su taso su za a auna akwai lokacin da kuma masu takardun za a gwada shi yasa har a wata aya Falanu kimu lahum yawmal qiyamati wazna yace za mu zo ka ga mutum kato ya taso maji daɗin duniya in ya hausu kele kaga ko namba uku ba zai bayar ba saboda ba alkhairi a zuciyar sai kaga ɗan karami mai imani in ya hau kawai su kelinsa ya bada namba abdullahi dan abbas ne ko dan masudu ban manta ba yana da karamin jiki wani lokaci ya zo ko dabino ne zai hau sabai ana wasa ana masa dariya kafafunsa yan kirikiri haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ganin kafafun nan nashi wallahi don ya hau sikeli ranar gobe kiyama nauyin kafafun sannan saƙi rijlehi kenan nan makyangemun sadin kawai nauyinsu ya fi dutsen hudu kafafunsa kuke gani ƙanana amma idan aka je ranar gobe kiyama nauyinsa sai ya fi hudu Allahu akbar kaga shi ana auna mutanen ma kamar yadda za a gwada takardu domin akwai wani bawan Allah da aka zo aka gwada takardun aikinsa aka ce nauyinsu ya yi guga guga guga guga barkatai sai da aka samu nomba ɗari ba ɗaya nauyin guga casa'in da tara ko to sai kuma yanzu ana neman yanda za a yi a haye kuma ba da ɗaya casa'in da tara nan duk bala'i ne sai aka ce to baka da sauran wani aiki ya ce babu sai ga wani ɗan id card haka yar bi ɗakwa ce yar takarda ce haka yar kankanuwa akwai la'ilaha ilaha illallah muhammadu rasulullah a ciki sai ce to ai wannan ma aikinka ne kai ka faɗi wannan kalma lokacin da ka faɗe ta kuma da ikilasi ka faɗi bari a ɗora sai ce a ba Allah wayannan duk ba su yi ba wannan guda ɗayan nan me za ta yi wannan ƴar takardar ya ce a bari dai a ɗora ta mu gani sai aka ɗauko wannan takardar sai aka ɗora ta ana ɗora ta kawai duk ta danne wa'incan guguna casa'in da tara nan duk gaba ɗaya kawai sai ga takardar nan yar karama ta la ilaha illallah ta yi sama da su me ake nufi ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya saba wa Allah amma bai taba shirka ba ya tsare la ilaha illallah bai taba yin shirka ba to dalilin tauhidin nan sai takardunsa duk suka wa'ancan zunubin gaba ɗaya sai tauhidin ya ɗaga sai ya zama yanzu ba zai je ba zai dawwama a wuta ba ko da za a yi masa horo bai wuce na wa'annan laifukan ba an gane wannan to kaga ashe ana auna takardun nauyinsu da ainihin kalmomin da ke rubuce to kada ka yadda a ce a takardarka ba tauhidi in aka je ba tauhidi to mutum ya shiga uku ba inda za ka kai labari sallah ba ta da amfani azumin bai da amfani hajjin bai da amfani biyayyarka iyayenka ba amfani zakkarka ba amfani komi da kai in dai akwai shirka cikin takardarka shirkan nan kwaya daya kamar yadda la ilaha illallah na tauhidi kwaya daya ya ringaye sauran can to haka idan akwai shirka a ciki duk ibadan nan kuma shirkan nan ta ringaye su ta bata su gaba ɗaya mutum wuta zai je kuma khalidi na fiha fi jahannama khalidu Allah ya kare mu don haka duk abin da za mu yi uwa musulmi mu rika kiyaye ayyukanmu duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka ga ka tsare tauhidin nan shi ne farko shimfiɗar da za ka yi wa ibadarka bayan ka tabbatar da ka tsare tauhidi ka gane mai ake cewa tauhidi to sannan ka gane ibadar da duk za ka yi ya ake yin ta kar ka zo kawai ka rika yin ibada yadda ka ga ana yi ka je ka hau ibadar da ba ta da asali Allah bai karantar ba annabi bai karantar ba ko da ta yi kama da daidai za ta zo ta tashi a banza don Allah bai karbar ibadar da ba shi ya ce a yi ba bai karbar ibadar da ba manzonsa ne ya ce a yi ba irin shi ne za a ga mutum ya zo yana ta aiki kamar yadda Allah ya ce ya sibuna annahum yuhsinuna sun'a sun zo suna ta yi suna tsammanin su yanzu masu kyautata aiki ne ashe masu ɓata aiki ne to Allah bai son aiki na bidiya Allah bai son aiki na son zuciya Allah bai son aikin haka na ga ana yi nima haka zan yi mm haka Allah ya ce ko haka manzon Allah ya ce to shine ibada sai ka dage ka yi ta yi ko da kaɗan ce in dai yardadda ce wanda Allah ne ya ce a yi sai ta amfane ka amma komi yawanta in ba haka aka ce ka yi ta ba ba za ta amfane ka ba kuma ko da mai kyau ɗin ce in ta tar da shirka nan ma fa ba za ta yi aiki ba sai mu kiyaye wannan Allah ya taimake mu nan za mu tsaya insha Allah sai mu tashi walakan makkan nakun ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك akwai bayan allah da dama suka nemi sa su cikin du'a'i akwai wani ya ce wani bawan allah ya taimaka masa da rubu guda na dawa don allah a sa a addu'a Allah Ubangiji ya sa masa shi ya zama to sanadi ne na abincin gidan aljanna to akwai ire-irensu da dama waɗanda sun yi irin wannan taimako a cikin wannan wata na Ramadan waɗansu sun raba bukunan shinkafa waɗansu kuma suga waɗansu tufafi waɗansu kai kan dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san su don haka kuma Allah zai saka musu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a mizanin aikin su ranar gobe kiyama waɗanda suke da niyya kuma suna da niyyar yi amma babu abun yi to Allah ya ba mu niyoyin cikakku ya zamanto mun samu ladan wa'anda suka yi saboda kyan niyoyin mu Allah madaukakin sarki ya saka wa wa'annan bayan Allah da alkhairi masu taimakon addini Allah taimake su masu taimakon bayan Allah Allah taimaka musu Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da lahira akwai marasa lafiya waɗanda suke da ainihin damuwoyi nau'i daban-daban kowa Allah shine dama ya san damuwoyi muna roƙon Allah ya yi musu Allah ya yi musu Allah ya warkar da su idan kuma ajali ne Allah ya sa a cika da imani idan kuma an kaddaro musu wannan ciwo lazimi ne a jikinsu don ya zama jarrabawa to Allah ya sa su karbi wannan jarrabawa su yarda da wannan ƙaddara, su ɗauki haƙuri kuma Allah ya ba su ladan wannan jinya Allah muna roƙonka akwai bayin Allah da dama da suke neman sana'o'in da za su yi domin su ainihin wato ciyar da iyalansu ko su samu madogara a rayuwarsu ta hanyar da za su ci halal to kuma ba su da sana'a Allah ubangiji ka kore musu sana'a yi Allah ka zaba musu sana'o'i na gari akwai waɗanda 'yan kasuwa ne jarin yana da ƙaranci yanzu yana ƙoƙarin katsewa suka ce a taimaka musu da addu'a to Allah ubangiji ya jona musu jarin su Allah ya albarkaci jarin su ya faɗaɗa shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu idan kuma an kaddaro musu hakan din jarrabawa ce daga Allah don a gwada su to Allah ya ba su ikon jure wannan kaddara Allah kuma ya ba su ladan wannan Allah muna roƙonka wayanda kuma kasuwancin su yake tafiya to Allah ya sa su din masu gane cewa Allah ne ya yi musu haka kar su manta da addinin su su manta da 'yan uwa musulmi 'yan uwansu su tsaya su yi aiki da wannan dukiya ta su tsakaninsu da Allah su tsare halal su tsare haram Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya mana haram sai ka karanta mana. قال آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الفاتحة الله كرم أن أبوينا بمكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله يسعدك.